Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yawan mace-macen aure a Ghana. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu za mu garzaya kasan Ghana tare da wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim Young Pioneer. Assalamu alaikum suna na Hawa Abdulkarim Young Pioneer a shirinmu na yau da gobe za mu tattauna yadda auratayyar mu a nan kasar Ghana ake samun matsala musamman wannan lokacin za fara azumi kinga irin auratayyar da aka dinga yi yanzu ana dab da kare azumi kuma sai ga an dinga sako yayannin mu da kannin mu gida. Muna tare da Hajiya Zainab Hussein da kuma Hajiya Rahma Umar Sanda wadda za mu tattauna da su. Wannan tambaya yana zuwa ma duka nan kasar Ghana me ke haifar da da wannan rabuwar auren? To hajiya hawa na gode kwarai da wannan tambayar da kika yi. So da yawa kin ga in an kusa shiga Ramadan sai kiga ana ta kokuwan aure kiji ji nan aure gobe nan aure jibi nan aure. To ana gama sallar Ramadan sai ki ji ai auren wace ya mutu ai an wani ya rabu da matan shi. To abin da ke sa wani da yawa suna yin auren nan dai sun ga wani yayi wani ya nima ya kamata in yi wacce ta yi nima ya kamata in yi. To ina jin wannan ne da yake ba a zama a samu fahimtar juna sosai sannan a yi auren ana auren ne ramadan na zuwa ya kamata yi aure tunda ramadan kinga da yawa na nan suna tare da 'yan matan nan suna harakan su yana ganin gara ya aure ta yana auren ta bayan ramadan suke ga ya sake ta waɗansu abin da ke kawo rabuwan kenan waɗansu kuma akwai rashin fahimtar juna rashin jituwa kin gane na zamantakewan aure kin gane wannan kuma yana iya kawo mace-macen aure domin wata mace ta shiga aure bata iya dahuwa ba ba bata san yadda ake tarairayar miji ba bata san yadda ake kula da surukannai da dai sauransu ba wani namijin kuma ya yi auren bai san hakkokin auren ba bai kuma nemi sanin hakkokin auren ba to wa'annan duka na kawo mace-macen aure waraba eh, da ya yi ranar lahadi ranar litini sai kika an rabu sun su lack of plan bai da kudi dakin da ya kama ya aurar da ke kawo na some small months dai kai nawa ya kare kin ga an aure min meanwhile dakin shi ko inda isa Kakaki as Amaria is a rented apartment and it's left with small money ya carry. He didn't tell you. Ka zo cikin gidan kana gan you are coming to live at your husband. Unfortunately, shi a ana batun rent ya kare wane ne wane ne kuma aure kudin da aka bata wurin aure there's no money to to give back to the in the current. That is one. Secondly, zaka aure namiji zaka zo ka gan kamar ashe ba namiji ba ne. Can understand? Some people can just do ba su yi ko mini Sexually they can't do anything to you so probably ka shigo nan kina gan kaman muna magani yayi beyi yayi bai at the end of the day kina gan bari park ma an wuce you understand wani kuma kana expect wani abu kan da ya approaching ka muna da people that what in da su zo wurin ku lokacin your courtship they dress well they go for cars and all that just to impress you amma da an wurar da ke an kawo what you are expecting is not going to be like that wasu na hakuri da mazan duka wasu na hakuri su zauna wasu kuma suna gan kamar no this is my lifestyle haka nake son yin rayuwa in na gan ba haka nan bane ba zan zauna ba mazan nan ke rabuwa da su wasu matan ma su ke fita a wani gari haka magi sai ki kira miji ya sai miki mhm. kin ga nan kina da dama ki fita duk lokacin da yake so ki yi sai sun ki dawo amma duk da shi ba mu ya zama gida wuri the fact that an bata freedom ta fita ta sai wa ta yi abin da ta yi no no no there is akwai abin da ke damu mu cikin system of marriage that is why mata ba su zama probably ya ya zama financial issue ya zama health wise ya e zama lack of communication ya e zama um, lack of exploring and all that rashin haifuwa it's also a factor to me zai kawo ka aure namijin da baka so ko ki aure matan da baka so kawai ki aure kika tashi ko kuma kawai shi aure ya tashi sometimes it's enough to uh, from society da peer pressure that is ko looking at the kind of life wani ke live of which ke kai very desperate to live that kind of life so in view of that and, um, and after while in terms of maybe worldly things kana nema ababen da being single you can get it so of course you have to what ka je ka yi ire-iren wayansu abubuwa da da ka samu wayannan ababa so sometimes ba soyayya ke sa mutum yayi aure ba material material things to to get those things and yeah she, she the person will go through all that so i will just in the name of aure or society san kamar ita mata ta aure ko depression da ke kanta from friends from family and all that na ya sauka mata so most of the time that is the reason da waɗansu ke shiga aure ba da soyayya me ke damun yaran matan mu na zangon Ghana in wurin auratayyan mu mhm. da dama sai ki ga mazan na fara korafi cewa ni saboda kaza ne yariya ba ta da tsafta kaza yasa na rabu da ita ba ta kama samun kai na kama ta da wani ba ta ga sunan dai mace kuma ma muna kama su da wasu me yasa an namiji yayi ya zama okay amma mace ta yi she zama issue maza ba su wasu men suna good from their responsibility kai kana gan ga abin da ya kamata ka yi a'a ya ja ba ya tsa miki ido don kin ya kin yi kwana biyu or oh, today tomorrow ka yi ya bar miki aikin keki yi no it's not about matan nan ana yana sa muna da problem ko no they themselves tun tun da na tashi tun da na fara jin wazi am yet to hear wazin da da um, talk about men it's always about ke mace ki hakuri ke mace ki gyara kaza ke mace ki kaza ke mace ki kaza ke mace nisa mafi yawancin mazan mu na Ghana abin da ya kafa dinga shi suke sayawa su saki mace kwarai hajiya hawa mafi yawancin mazan Ghana suna sayawa kan rashin gaskiya su saki mace kuma ta saku har abada amma in mace ta nemi saki sai a ɗauko mata ga 'ya'yanki eh mutane sun yi magana eh findi eh gandi ba za a zauna a duba wani irin laifi ne ya yi mata hawa ki sani fa yau in kina tare da namiji in ya aje farka waje a ghana ana ga a'a shi namiji ne ya iya yayi to amma wani ayan kur'ani ya ba namiji wannan iko ban taba jin wani malami ya ja aya ya ce ai namiji Allah ya baka iko ka aje farka bayan kana da mata ba amma in yayi it's normal amma mace da zaran namiji ya ga alama ma ba wai ya tabbata ba alama ma ya ga kaman kina haraka da wani ma sai ya tsaya kan wannan ya saki kuma kin sako har abada kin gane shi yasa su mazan su daina cutan matan an ce su yi aure biyu uku hudu in baka iya adalci ka aje guda ko amma ai ba a ce ka aje mata ka je kuma kana bin farka ba ce ya jara ma duk abin da ke tafiya cikin gari namiji guda yana da mata ya aje farkuna daban daban daban daban kuma abin da ke mini ciwo ciwo haji hawa zamanin gane ga da muke ciki wato sun mai da shi ma abin alfahari har ma namiji na iya aje farka da za ta yi ta tuɓe kanta ta yi hoto ta turo mai yana mijin wata fa kuma ta san me mata ne to kin sawa abin da ke bani takaici abin da ya fi bani haushi namiji na tare da budurwa su yi rayuwa shekara goma shekara biyar shekara shida ba ya aure ba sai ya je ya auri wata yana auren wata itan da kefa yana tare da ke bai aure ki ba amma wai har gobe kina matsayin girlfriend din shi budurwan shi ya bar matan shi kuma ya zo gurin ki kuma ki yadda ki dauki kai ki bashi ba ki kore shi ba ke watan ki ba matan aure ba ne a wannan gana mafi yawanci na daukan shi shi ba wani matsala ba amma matsala ne don kamar ni hawa namiji kana tare da ni Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wai baka aure ni baka auri wata sai ka kuma dawo wai kai da bulala ma zai ina jin na tara yaran unguwa dutse zan bari ayi maka ai ni ba mutuniyan banza bane sai sa mata mu san mutuncin kanmu they think wasu or oh, Ghana mazan mu ke living it's like autocratic bai democratic ba an mai da lamarin aure like an wani masuwa ne baka aure kana da freedom Fati ganin matan gana mun su I know my right mafi yawancin matan gana an yi boko an waye ga matan gana gane dai mu da kan musa muna rayuwa ne irin na turawa a ah, musulunci ma bai boye rights ka ba musulunci ya ba mace yancin ta ya ba namiji yancin ta sannan ya gama ku biyun dukan kun zo zama ya ba ku common responsibility da za ku yi so it's not about about I know, I know my right. It is no. something that is there. The Bamu fight for. And yanzu that's those that want to fight for that thing. What and the suke son come and then abu to go for their rights. So with the empire, it is time we have to wake up. Shache Komande Taje school, she wants to challenge. It's not about that. Marriage, our yafi flexible. Ko kainewa, let your wife feel free, let your husband feel free. Because in a nutshell, now we all know there are some rules that can govern Mm. you just don't live by your own opinion so, from above an ba mu rules matan kuke ganin su ne ba su laifi ba ku ganin mazan wasu kuma na barin mazan saboda mafi yawanci mata kuma na da nasu aibi suna daga cikin abin da ke haifar da rabuwar aure a wannan zamani hawa ba wai muna ba mazan laifi ba ne gaskiya ne maganan ki akwai mace da ita ita ta shiga aure ne da mission ita akwai abin da ya sa ta gidan aure ita ta je ne fa don miji yana da kuɗi yasa ya kamata ya saya mata mota ya kamata ya saya mata gwalagwalai ya kamata ya kawo mata maid ita gidansu kaza ni gidan mu ban da huwa ne a'a wallahi in kin je zaman aure daban ne da zaman gidan amma kuma kai kuma namiji ka duba wani gida ka ɗauko ta ba ka ɗauko mace gidansu tana cin shinkafa da naman kaza ka zo ka ce mata wai ta zo tana cin tubani ba zai yiwu ba yasa aure daidai wai daidai ruwa daidai aure daidai wanda za ka iya ka duba kina ganin akwai wani hanyar da za a magance matsalar rashin rabuwar aure matsala ɗaya ne kin ga yau mutanen da ba su sallah ba masallata ba sun aje wani abu wai mai counseling ana educate mace da namiji kafin su yi aure kuma gurin auren fa an tambaye kina son shi kana son ta sannan kuma a tambaya ko akwai wani cikin ku da ya san wani dalilin da zai hana mutane biyun ga aure sai fa an yi wannan tambaya sannan ake daura to amma mu musulmi. iyaye iyaye suna da wani halin da ni ne. kake ganin ba daidai bane yau hawa kin kawo namiji kin ce ma iyayenki wani nake so kafin a ɗaura aure wata watakila kin gan shi kuma da waɗansu halayya na kika daga mutumin nan bai iya zama da shi sai kika dawo kika ce ma iyayenki gaskiya mutumin nan ni na kawo shi amma gaskiya auren na fasa ba za su yi bincike dalilin da ya sa kika ki auren ba sai a ce tun da ke kika kawo shi dole sai kin yi auren ina za a yi zaman lafiya so shiga yake kuma yana fita yasa ya fi iyaye ko da za su su yi miki auren ma su fahimtar da ke su yi miki magana mai kyau da ai eh su ga kamar eh lalle kin fahimta amma wallahi in baki fahimta ba kas su da su yi wannan auren dole don zaki je ne wallahi in sa za a samu da cikin abin da ke haifar da wannan kenan sannan communication tsakanin mata da miji kamata cikin zaman ku ku samu rana ku zauna wance me nake miki da baki so wani me nake maka da ba wani gaskiya ka mini abu kaza ban so wance a'a kuna in kuna samun irin wannan muhawar. shawara tsakaninku za ku yi ta daidaita kanku za ku yi ta correct waɗansu mistake sannan namiji da mace wallahi mu duka mu iya cewa i hakuri ya fi min na miki laifi kar ka bari matanka kaɗai ne za ta yi laifi ta ce maka i hakuri wallahi ka san kai mata laifi har ka gane kai ke da laifi ba ta hakuri mai dukawa wada ba ka jewa ba a matsayin matashiya ko kuma ce kina fita kina kallon matsalolin da ke kawo rabuwar aure wasu mazan ba su san abin da ake ce ma kyauta ba in between themselves they are too stingy to the extent that in mace ta tana samun wannan everybody needs care inda duka ake kyautata maka kuma you, you, you be glued to that place so most of our men they don't know or they don't do things like that kamar a ce an sai mata waya wayanta ya lalace new ya samu wani riga ya sai mata they don't do it kayan a sai miki abu ya kai shekara she shekara it's a factor aside that one too ba su La Shiba, wurin kwanciya is poor i swear wani namiji is sick deep deep deep down but he will never tell you he's living with it how to come out and tell you to find solution na ina zaune da shi kuma kin na ki ne ya baki but he's not doing it where do you go from there you are still sitting baka jin dadin aurenka to da ake bin junan na sai me ake ai bin junan sometimes we don't get involved in those acts in dai za bi kan tsari kan da aka ajiye in ka ga mace kana so ta tana son ka kayan dai ayi auren akwai kan da aka yi tsarin shi ba dai don kana son ta tana son kayan ai aure no shikenan ku fara shiga wuri kana know it's just about communication knowing his attitude knowing your attitude getting to know the family and all that what he does aikin da yake aikin san wannan abin kuma yanzu akwai wahalar yin shi yanzu zan zo in san halin namiji abinda ko daga hoto kawai ana nuna har yanzu ana yi so ya san gushewa zuciyar masoya jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. ji Hawa, kin sani ba ka taɓa sanin halin mutu. Mhm. Don ko wanda kake tare da shi ma ka aure shi kuke tare kun zauna shekara ashirin. Wata rana ya ɗauko maka wani halin da baka taɓa sanin shi da shi ba. Yasa wani wai a san hali ni ban count shi amma abin da ya kamata mata mu sani shine wallahi matan da suke ɗaukan kansu suna ba mazan da ba mazan su kiyaye kuma namiji in ka aure mata ka duba ka aure ta maybe da farko kana iya kai ka tara da ita cikin dare su biyu su uku ko su hudu maybe su biyu a mako maybe su hudu a mako maybe su biyar a mako kin gane she ka zo ka ga a karfin ka yanzu bai zaunar da ita matan ka fahimtar da ita haka wata mace kuma lokacin da ka aure ta tana da wannan karfin za ta iya ta karbe ka da su goma ne amma bayan kila haihuwa ta zo ba ta iya wannan maybe tana ga so ɗaya cikin wata biyu ko so ɗaya cikin wata uku ita alhamdulillah ka fahimce ta ku fahimci juna a yanzu haka namiji me suke tsayawa kai su rabu da mata haka mace kuma me take tsayawa kai ta ta ce yau ta tattara kayan ta ba ta tsayawa ta yi aure dukansu kuma wake da laifin kowa na da laifin. wallahi hawa kowa na da laifi mace na da nata laifi namiji ma na da laifi mazan sun fi samun laifi kan mata eh haka ne so da yawa because they are the head of the house so muna dokan su as example so in ke ka kawo mace tana she's under you you should be her role model role model for the wife for your kids and even your environment so majority maza ke da laifi you matter most of the time maza na da laifi ya fi mata a ajiya zainab amma ki sani fa wani namijin wallahi zai auri mace yana mata goma sha biyu cin ta bai wasa suturan ta bai wasa wurin kwanan ta jin daɗin ta walwalanta ke ah, muna da 100% person oh, kenan insha Allah no no no it's never possible baya samu namiji 100% Zainab ana samu. yana mata komi. That one is a question mark. Bai ya mata komi. Zainab na ce. Kowane mutum na da amma. Kowane mutum yana da amma. Cause our men mazan ganan mu na yau. Mm. Komi zati a da saura. Aja ta Magananta ban ce karya ba ne amma wallahi yau muna da maza muna da dan kasa su da kansu sun san kansu su maza dan kasa ne su nan aka haife su nan aka rene su amma akwai wa'inda sun shigo ne. Materialistic nan kana provide, having your iman at heart, mm -hmm. treating your wife as she's supposed to be treated. Yes, we I'm have. Designer. The issue of dankasa and all that you are mentioning. Why do we relate to people? Education. Yeah, someone else. She's some the secular education. When you travel, you adopt cultures. Can you understand? So all these things are abubu and the day They are ways of treating people aside your own way or how you see it in your environment akwai bayani ka abin da take faɗi aje hawa da barin gaya miki magana gana na ɗauko miki niki faɗi miki kin iske yana ma matan shi komai amma kin iske ita wannan matan ita ba ta da lokacin shi ma ita ba ta damuwa mijinta na zo ya kamata in shirya mai abinci ba za ki shiga gidansu kazan kazan ba ina so ku bani hujja ki bani hujjan abin da yasa kike eh, yes abin da yasa maza ke da laifi wurin rabuwar aure ke kuma ki bani hujjan abin da yasa mata ke da laifi ji suna ji da matan su ya abinci ya kawo kayan sutura ya yi mata in an zo wurin kwanciya he will satisfy her wani fita jin daɗi walwala in ba zai ji ba ma zai bata kuɗi ta je da 'ya'yanta amma waɗansu matan zaki je gida ita ko uhu riga mijinta ya dauɗa ma bata damu ba wurin kwanciyar shi ma bata damu za ta iya barin beshit wallahi in kin shiga ɗakin ta yaro ma ya yi fitsari ki je za ki zauna ma ki zauna cikin fitsari yana daga cikin alamun da ke kawo rabura. sosai wani na na in ya gaji yana ga kamar bai iya wani sai ya ce ya kara aure to in ya kara aure kin ga inda kishi ke tashi kenan wani ma sai ki ga ya sallame ki to ai wurin ba ya adalci ba mhm. rashin tsafta bai kai to the extent da da ka sallame ta ba there are so many ways in da da ka ka bari ta learn did you teach her or did you ka bari ta ta inda za ta koya ta ki yi to ai mazan ma kamata su taimaka cikin gida kwarai yana da kyau maza su in ba ta yi ba ko in ba ta yi wannan ba kai ka sai kan wannan ashujja ka ce ka rabu da don akwai kazamai maza na harin sai da Allah sosai hajiya hawa maganan ga da nake faɗi akwai yanzu ina son ku bani kwararren hujja abin da ya sa mata suke da laifi wurin rabuwar aure da ke yawa saboda wasu kamar da yake magana ke ajiyar ramakin danganta laifin da yawa zuwa ga mata su ne wanda suke yi sanadiyar rabuwar aure hajiya zane kuma ta danganta laifi da yawa zuwa ga maza eh abin da eh, laifufukan da zan ce yana faruwa kin ga wata mace na nan halin ko unkula halin ko oho ita sun ita abin da ke gabanta daban lamarin aure daban ko da yake hajiya kin ga eh, in ka aure mace kin ga so da yawa ina magana in ce in ce iyaye in ina magana shi in ce iyaye iyaye na da hannu cikin rabuwar aure na da hannu sosai domin wata uwan na nan in yarta ta zo ta ce ai ga abin da nake ma mijina maimakon ta kwabe ta sai ta ce aikin yi daidai ko gobe in yayi mai ba a haka ya kamata ki aje yarki ki fahimtar da ita kuma so da yawa ina faɗi wallahi iyaye in kun aurar da 'ya'yan mata musamman da kuma mazan kak ku bar musu rayuwansu kuna nan ku rika taɓo su ya zaman ki da mijinki me ke faruwa ba wai kina tambayan ta don ki ji sirrin gidanta bane amma kina taɓo ta ne don ki ga wani irin zama take yi da mijinta akwai tangar akwai masalla da wuri sai a tsofa ciki sai ki dan gwada mata ke kuma ko kuma ta wurin angwane kuma haka kai ma zaka iya kai uba zaka yi aje danka ya matanka ya kaza ko uwa ki ya zaman ka da matanka amana ce kaza kaza kaza waɗansu na nan shi an riga an ce shi shi aljannan mace karkashin kafan shi yake shi yasa shi ko uhu da ke magana sai ce amma ke ma mace da kika shiga aure wallahi kin je zaman aure koyi zaman aure a kwanan da naji wani abin da ya raba aure shine diaper pampers matsalar tsakanin mata da wuri saboda daifan nan ya sallame matan shi me zaki fari laifin da kika danganta kan maza haka mm, that is the mentality da muke nike batun shi the perception that anything that has to do with cleaning cooking picking placing arranging mata ke his is to just provide the money ainihin na ajiye kuɗi in kuna son wannan baku that is his responsibility so ya zo ya gan wani abu ya it's not right or it's not placed right in he blames either matan ko yaran ya ce ya kuka gan wanga ai kai ma mutum ne zaka ya just you pick it is it that ka dauki yau ka dauki jibi ka dauki gata that is when you are complaining or is this the first or second time ka no that is it can ka conclude so this is what we are talking about don't don't assign responsibilities to certain to your wife, like certain responsibilities to your wife. No, when you see things are not done the right way, you can do it. Eh, kamar wani abu kamar you are giving example. Kina gani ai ne ranar da na na gan abin bai yi ba So the next time she would know that she's supposed to do. So the issue of pampers bai kamata ya zama wani issue da da sake mata ba. Iyanka ne yau ko ka sake ta ba ta daukan yaron ta ce ko ya aka yi the child is your baby. When she marries it's still coming back to you. So the mentality nan ne kan da muke tunani ko ko wasu maza ke tunanin na shi ke affecting su or yake affect marriage mu that is the first point i want to make because in muna ganin kaman yana ga he's the man ke da komin wan da wani tsawa ba respect no she's your wife treat her as a wife as a sister as a mother ba za ka doki um, don an ce kai ne namijin gida cikin magananka cikin zamanka cikin ci abincinka everything ganan mun ga kin ga ba kuma yanayin zaman mu gana ana zama cikin gida da yayanni da kanni yana fira so those are the things we want to correct kai da kanka kana ganin ta like kan da ka approaching ta sakankanin mutane is it right he can't tell me that the whole Ghana everywhere you go haka ake approach mata no probably certain shin nan ne and they are not willing to exploit some of our men ba su explore what do I mean by exploring shi ina gan wanda ya sani nan ko what is it in his head abinda yake use yake govern da shi families she is final bai ya gan wani abu wani wuri a e mai shawa e adopt a e zuwa yi bai ganin ba ba shi ra'ayi wani wuri a adopt a zuwa yi even if it is good to him what is in, in his mind abin da ya sa kan shi shi dai rule da shi family shi which is mata kuma hajiya awa akwai waɗansu mata su wato kawaice abota tana tare da kawanta kila tana ga abin da mijin kanwanta ke makawar tana so ita ma mijinta dole dole dole ya yi mata amma kuma kin ga hannuwan mu ne ya tatsunyan ba ɗaya ba ne kowa da irin arzikin da Allah ya yi kowa da irin ƙwaƙwalwan da Allah ya bashi ba aji hawa ina son ki sani kowace mace na son kyautata kowane rai na son kyautata amma ma kai namijin kai namijin ko kuma ce ke mace da kike ganin wani na yi wacce kai ma ki duba aikin da suke yi ɗaya ne ba ɗaya ba ne muna so kamar ni hakan ga dole in so miji na ya kyauta kyautata mini ya mini sutura ya kai ni auti amma kun san ganin ka akwai wani abu guda da ya kamata in ji hankalin ku gani yana daga cikin abin da kuma ni nake gani yana haifar da rabuwar aure idan ba shi ba interrupt question ki baba what i want you to know is batun rabuwar aure da lakan da ake treatment duka yana fara from the roots what do i mean by the roots ka zo neman mace an rage maka sadaki kwata kwata kwata kwata ku yi min gafara wani waya ya kawo mafu har ya kawo wai wani story book it's also what a way of sadaki wani ya ya bada 50 Ghana city, yes wani ma bashi in ka ba ta kudi wurin neman 50 Ghana city, which be kai 10 dala ba bai kai 10 dollars ba be kai 10 dollars so he didn't even do any wani ma o cikin soyayyen friends in shi or what someone might pay for that money dewa ta kama ba shi ma ke biya that mm. small amount na he's not even the one paying so what is it telling him oh this one they have gotten it meanwhile even if it's a side chick the DJ. yi fira da ta just a day kai ta restaurant abin da nake son ki sani ne akwai wata mace akwai wata mace eh wato soyayya na cin kwakwalwanta har ta rasa kin mutu da haki wallahi wata mace na nan za ta nuna ma namiji soyayya an tiyawa ta soci tsakanin tsakaninta kuma da Allah eh a daura aure ta taimake shi amma hajiyawa wato in ana cikin zaman auren ran da ta dan gaza sai a manta da wanda ta yi fa shekaru um, one of the reasons why ake rabuwa mostly in Ghana, I don't know if it's just um, Ghana, the issue of na aureta lamari bai alright so ya fi Kuma anche na in namiji je nemi. We know say anche ya kamata you have to agree on a, a number of months or years you can live and wait for him. But majority of us don't know this. Yareta shiati we are ce wai ya je nema. Ya stay long think you are here waiting for him. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare